Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an yi da lafiya. Yau ranar Litinin takwas ga watan Maris na shekarar 2021. Sarfila Hashin Gumel ne tare da Baba ko makere da sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shiri daga nan birnin Washington DC. a cikin shirin za ku ji daga bakin wasu 'yan gudun hijirar jihar borno da gwamnan jihar ya kai musu wata ziyarar bazata a karshen mako haka kuma za ku yi cewa gidauniyar ƙasar birtaniya mo ibrahim ta karrama shugaban ƙasar nijar isu muhammadu lambar girma muna kuma ɗauke da rahoton musamman game da lamarin tsaro a najeriya sai kuma labaran wasanni da zai zo muku daga nan washington amma da farko sai an fara shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu makeli. Akalla masu zanga-zanga biyu sun mutu a Myanmar a yau Litinin a wata zanga-zangar jama'a ta kin jinin juyin mulki inda sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula a watan da ya gabata. Mace-mace na bayan nan sun faru ne a garin Michikina a hedkwatan jihar Kachin da ke arewacin kasar. hotuna da wakilan sashen bama na muryar amurka suka ɗauka sun nuna mutane da lamarin ya rutsa da su da harbin bindiga kwance cikin jini a kan titi ma'aikatan gaggawa suna kula da wasunsu wani hoton ya kuma nuna ana taimaka ma wata mace da ta samu mummunan rauni a hannu ta tsaya da kafafunta mace-macen na bayan nan ya zo daidai da wani babban yajin aiki da kawancin kungiyoyin kwadago guda tara suka kaddamar a wani yunkurin marawa zanga-zangar kin juyin mulkin baya da kuma matsawa gwamnatin sojan lamba a yau litinin fadar shugaban siriya ta sanar cewa sakamakon gwaji ya tabbatar da shugaba bashar al-assad da uwar gidansa asma sun kamu da covid-19 bayan da suka ɗan alamomin cutar a jikinsu a cewar fadar shugaban ƙasa a yau litinin bayan sun ji wasu alamomi masu kama da cutar covid-19 shugaba bashar al-assad da uwar gidansa asma sun gudanar da gwajin pcr kana sakamakon gwajin ya tabbatar da suna dauke da kwayar cutar in ji wata sanarwar fadar shugaban kasa yanzu haka suna cikin koshin lafiya kuma yanayin jikinsu na nan yadda yake in ji sanarwar a yau litinin birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta bude makarantar na zuwa ne yayin da kasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan oktoba kungiyar tarayyar turai ta yi kashedi da mambobinta kar su sayi rigakafin covid-19 daga kasar rasha tun da yake kungiyar ta eu bata kammala nazari a kan kamfanin harhaɗa magani na sputnik ba duk da wannan kashedin kasashe da dama sun yi yunkurin sayen rigakafin cibiyar sa ido akan virus ta jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da cutar corona virus. amurka dai ita ce kan gaba wurin kamuwa da cutar fiye da kowace ƙasa inda mutum miliyan 30 suka harbu kanin india mai mutum miliyan 11 da dubu biyu take ta biyu sa'annan brazil mai mutum miliyan 11 take bi musu ta uku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc Papa Roma Francis ya bar kasar Iraki yau Litinin bayan ragadin wuni hudu da ya kai a kasar inda ya gana da shugabannin Krista da na Musulmi ya kuma musu wa'azi a kan zaman tare cikin aminci. Shugaban Iraki Barhan Saleh yana cikin waɗanda suka yi bankwana da Francis a filin saukan jiragen sama na Bagadaza a yau Litinin. a ranar lahadi papa ya kai ziyara a birnin masol wata babbar tungar mayakan is inda ya yi addu'a ga mutanen da suka mutu a yakin iraki a wani dandalin birnin pope francis ya kuma yada zango a karakosh wani tsohon garin mabiya addinin krista inda rundunar isis ta mamaye kasancewar krista a Iraki ya samo asali tun ɗaruruwan shekarun addinin a baya, amma krista da suka rage a yau ba su fi 'yan ɗaruruwan dubbai ba. a ƙarshe china tana gudanar da atisayen soja na wata guda akan tekun nan da ake takaddama a kai domin nuna wa kasashen yammacin duniya cewa ba za su iya kwace wannan ruwa mai muhimmanci ba kana sauran kasashen yankin asiya da ke ikirarin suke da iko ruwan su daina dogaro da taimakon amurka game da ikon yankin in ji wani mai sharhi akan yankin hukumar kula da harkokin ruwa a beijing ta sadar a watan da ya gabata cewa za a gudanar da atisayin ne daga ranar 1 zuwa 31 ga watan maris a tekun kudancin china za su killace wani yanki da kusancinsa da ruwan lezo da ke tsakanin hong kong da vietnam zai kai kilomita biyar in ji hukumar a wata sanarwar shafin yanar gizo atisayin china na lokaci mai tsawon martani ne ga dokoki goma a kan walwalar zirga-zirgar jiragen ruwa wanda suke baiwa jiragen sojan amurka damar ratsawa a tekun mai girman kilomita miliyan uku da dubu ɗari biyar a bara da ma watan da ya gabata in ji masu sharhi sun ce jami'an china suna jin akwai buƙatar matakin gaggawa saboda faransa da birtaniya da mayuwar wasu ƙasashen yammacin duniya ka iya aika da jiragen ruwansu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala, kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin, gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umara Zulum ya kai wata ziyarar bazata zuwa sansanin 'yan gudun hijira da ke Bukolis a garin Maiduguri a karshen mako. Kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton da Haro Dauda biyu ya haɗo mana. a ranar asabar ne gwamnan jihar borno professor Gana umar zulum ya ziyarci wani sansanin yan gudun hijira da ake kira fakolis da ke nan cikin garin maiduguri wadda shi da kansa ya kida yan gudun hijiran da kuma yarba musu katin karban abinci da ya ce su ne yan gudun hijira na kwarai mafi yawan waɗannan yan gudun hijira dai sun fito da ƙananan hukumomin abadam da mobar wanda akasarin su ke tsugunni a wannan sansani wannan wanda ya ziyarci wani sansanin yan gudun hijiran da misalin karfe goma dare ya ce cikin adadin mutane dubu ɗaya da ake bashi da cewa waɗannan su ne yan gudun hijira da ke wannan sansani ya ce ya gano shi da kansa cewa akwai wasu 650 dukansu sunayen boge ne wanda akasarinsu ba cikin sansanin yan gujiran suke ba ya ce kawai mutanen da ya gano su ne 450 wanda su ne tabbatar cewa waɗannan ne yan gudun hijira da kuma ke kwana a wannan sansanin mun kuma yi tattaki har zuwa wannan sansani don jin abin da mutanen ke cewa game da wannan tantancewa da gwamnan ya yi. sunana usman muhammad daga abadan local government kesa a kashi uku kashi ɗaya ne suka samu takarda kashi ci biyu ba su samu ba mu muna waje musamman ma ni ina bakin gate din lokacin da gwamna ya shigo mutane da yawa ba su shigo ba an tara mu a bakin gate mun fi mu hamsin an ce ba za mu shiga kai ka samu katin ban samu ba yanzu wani abinci da karba baka samu ba kai ma ban samu ba ni suna na falmata haruna eh, daga abadam local government na cikin malam fatere to lokacin da gwamna ya zo ranar asabar ya raba kamar katin karban abinci ki samu wannan katin wallahi ban samu ba me yasa me faru ban na nan yata tana asibiti ni ne nake zaune a kanta kuma a asibiti a general. sunana ibrahim hayya daga ina ka zo da wuce karfin hukuma a bada local government na gwamna ya zo ranar asabar da dare raba katin abinci kai ka samu wannan kati a ni ba samu wannan katin ba domin kuma ranar asabar ina cikin hidimar aure don lokacin da gwamna ma ya zo ni da kaina ba samu shiga wannan gidan ba domin an hana mu shiga duka daga ni har overall da daddare ne da dare. da daddare kace kace kana aure ba kar ba nan kake zama bane ko a cikin gari kake zama a ina cikin IDP kam sai da iyalinka da ni da na. saboda lokacin da ana shi harkar hidiman biki ne muna mu je mu dawo har dare zo mana muka zo za mu shiga wannan cikin kam din aka ce gwamna ya zo yana raba tiket ba zai ma mu shiga ba kuma at least akwai kusan mutum ashirin wanda su idps ne muna bakin gate aisha ali aisha ali ko eh to kin samu wannan kati da gwamnati raba ban samu ba ka eh. babana ne ya rasu ina wajen tukunna an zo an shiga kin je wajen rasuwa eh to da goce karamar hukuma shiga ba mobar ne mobar ko eh ko shekara gidan a wannan kam tun hijira man dawo me gidan ki bayana yana yanzu a bayyana ba da miji da yara Allah masa rasuwa ne mm. Allah zai kansa ga mahaifin yara su kuma kin tafi wajen rasuwa eh a wajen ga yara yara na hudu da ni biya ni ne Mohamed Mala Bokolif Kanchama na Abadan Local Government Abadan ko Turan da gwamna ya zo nan ya raba kamar katin raba abinci mm. ko samu wannan eh na samu gaskiya an gaya musu gwamna saura mutane dan Allah ba samu gwadin ku yi kokari saura mutane su samu yace to tunda haka yace ina su tafi yace sun tafi wajen aure ne shine tunda haka sauran da mutane ba samu don dan Allah ya so sauran nan mu samu mutane tunda abinci na yanzu yana karanci yanzu zama haka din ma dan Allah ya zo ya hada mutane su samu mu da kan murum ko mileji ma dai mu samu duka mutane mu kusan dukkanin waɗannan yan jira hijira musamman waɗanda ke da damuwa suka yi mana cincidundo don nuna kokansu game da halin da suka fada musamman ma na rasa wannan katin haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gai da haruna dauda biyu a yayin da shugaban kasar nijar isu muhammadu ke dab da kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe gidauniyar kasar birtaniya tamo ibrahim mai burin kawar da mulkin kama karya a nahiyar afirka ta karrama shi da lambar yabo saboda gamsuwa da abin da ta kira matakan karfafa dimokuraɗiyya da na samar da ci gaban al'ummar ƙasar Nijar. A wata hira da wakilinmu na mai mun Barma ya yi da daraktan fadar shugaban ƙasar Nijar Alhaji Ahmadu Muhammadu ya bayyana cewa shugaba Isufu ya cancanci a bashi wannan lamba. Na farko dai sai wanda ya saki mulki ba cikin ya aza wata garrama ba. Na biyu sai wanda shekarun da ya yi shina mulki ya gwada mutane shi ya zo don shi bauta ma kasa na uku sai wanda ya gwada ma jama'ar duniya duka ke shi abin da suke bukata shi karfafa mulkin kasa shi karfafa kaddarorin mulkin kasa to duka wannan ka'idodi muhammadu isu ya cika ya kuke shi ku da ke makusantansa cewa ga shi shugaban kasar nishar ya samu wannan babbar lambar yabo mun shi haɗu wannan kuma gaskiya gare mu abu ne wanda ya kamata ya dace da shi don in ka bincika duk cikin afirka a yanzu dai da wuya a samu dan tahalaki wanda ya dacewa bisa ga samu wannan farashi ba muhammadu iso ba kenan abin murna ne gare mu kuma abu ne wanda zai zama tarihi cikin kasar niger a ce dan niger ya samu wannan farashi wanda shike abu ne mai wuya samu in kun gani shekaru shekaru a bincika a bincika ba a samu wanda za a ba wannan farashi ba amma yanzu gashi ban abu ya zo ga Nijar kuma ya zo ga Muhammadu Isu. Um, kana ganin ranka daɗe wannan zai iya zama wani abun koyi ko ya zama darasi ga shugabannin kasashen Afirka su ɗauki misali daga yadda shi shugaba Isu ya gudanar da mulkin sa tsawon waɗannan shekaru goma. Dan zai zama abin koyi don duka kasan 'yan siyasa duka waɗanda ke iko da waɗanda ba samu iko ba suna nan suna ɗaga mai hannu bisa ga lalle alhamdulillah sun gode bisa ga ƙoƙarin da ya yi eh, kullum da kullum muna samun mesaji wanda mutane ke aiko mana bisa ga lalle gaskiya Nijar a daga matuta bisa ga tsarin mulkin da ake kenan zai zama abin tarihi kuma zai zama abin koyo ga shugabannin ƙasa wanda ke mulki yanzu da kuma wanda ke bidan mulki. Alhaji Ahmadu Muhammadu shugaban ma'aikatan fada shugaban ƙasar Nijar a tattaunawarsu da Sula kenan. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan faifan. gyara kafin agin cire kwana ubangida gidana da za ka ɗauki zance na Muhammadu Allah da ka haye Hassan. Eh, banda bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi Sanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban dana don tanadi na talauci da ke sun rana sannan kin fahimci zance na wallahi Allah an rufe tunani to yanzu kuma lokaci ne sani sha'ibu malamfashi zai shigo mana da rahoto na musamman kan matsalar tsaro da ta'addabi Najeriya sani gare ka A Najeriya batun tsaro ya shiga cikin halin tsaka mai wuya. Eh, a iya cewa haka ganin yadda lamarin ya kai ga sata yaran makaranta abinda idan ba a tashi tsaye ba aka dakushe shi yanzu to kuwa zai yi babban illa ga bunƙasar ilimi a arewacin Najeriya musamman ma ilimin yara mata da aka fi bukata dangane da al'adunmu. Kuma dama ai an ce ya lafiyar giwa bare kuma ta sha ba. An saci ɗalibai maza 'yan sakandaren garin Kagara a jihar Neja aka saci mata su 279 na sakandaren mata ta jan gebe a jihar Zamfara. A nan ne kora ta kai bango dukkawa da cewa gwamnatocin jihohin biyu sun sami nasarar ceto waɗannan yara daga hannun maharan da suka sace su. Amma hankalin al'umma bai dawo jikinsu ba musamman ma ga yara mata da suke karatu. yanzu dai gwamnatin tarayya ta yi rinkuro domin majalisar tsaron ƙasa ta yi taronta a ranar talata da ta gabata inda ta ɗauki tsauraran matakai masu gauni ita ma ƙungiyar gwamnonin jihohin tarayyar najeriya sun ɗauki matakin zakulo duk masu ruwa da tsaki a ayyukan ta'addanci don a hukunta su komin girman mutum da matsayinsa a cikin al'umma ba sani ba sabo ita ma ƙungiyar gwamnoni na jihohin arewa a taron da ta yi ita ma ta tsaye da shawarar bullowa lamarin ta bayan gida to amma ta buɗe wani kafa guda bisa sharaɗi ɗaya kamar yadda shugaban kwamitin tsaro na ƙungiyar gwamnonin right honorable aminu bello masari na jihar katsina ya bayyana mani. magana tattaunawa ko mawani salo ka ɗauke ta ba wanda ya ce ka'in da na'in ya rufe ta to amma a yi ta da wanda ya kawo kanshi don kanshi kuma abin da nake cewa mutanen nan wanda suka fi addaba makwabtansu to idan makwabta da makwabta suka zanna lafiya ai wani ba zai zo ya ce raba faɗa ba to saboda haka akwai buƙatar wa'anda duk suke jin za su ba abin nan to su daina kai wa makwabtansu hari su daina kwasan masu iyali su daina kwasan masu dabbobi su daina kashe su kuma su daina hana su noma gonakinsu in aka sami wannan a wa'annan ƙauyuka da dazuzzuka ai ba ga sanda ba za ka ga soja mutum da da ake lafiya akwai su Ƙara da karau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi furuci mai gauni ranar Juma'a nan da ta gabata. Sa'ada yake liƙawa sabbin manyan hafsoshin rundunar sojojin ƙasa da na ruwa da na sama wato mukamin Laftanar Janar, Vice Admiral da kuma Air Marshal. a can fadar gwamnati da ke Abuja. Shugaba Buhari ya tunatar da su cewa a taron da suka yi na tsawon sa'o'i hudu talatin da ta gabata ya faɗauki matsayinsa na babban kwamandan askarawan Najeriya. Ya ci gaba da cewa responsibility for your to identify your competent officers. Na ɗauki nauyin duk abin da ka iya tasowa a yayin gudanar da wannan gagarumin aiki a fagen fama da ke gaban ku. Ya rage naku ku zaɓi ƙwararrun manyan hafsoshi ku tura su ya zuwa fagen fama ba tare da yin la'akari da matsayin nauyin mukami ko kuma matsayin iliminsa ba. Abin da nake so shine a murƙushe ayyukan ta'addanci a Najeriya. Ku fi sani cewa makonni kalilan ne suka rage muku na kawar da ayyukan ta'addanci saboda ina son manoma su sami natsuwa da kwanciyar hankali ta yadda za su iya komawa aikin gona da zarar damuna ta faɗi. Ganin cewa baki ya so tsaya tsakanin gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohin tarayyar kasar a dangane da batun tsaro kinan ya rage ga mahara da 'yan ta'adda su tuba su miƙa kansu tare da makamansu don raɗin kansu ba sai wani ya biyo su ya yi magana da su ba. Su ma kansu informa wato masu kai tsaye gumi ga su mahara ya kamata su ma su tuba da wannan mummunan aiki da suke yi don ƙasar nan ta zauna lafiya. In kau ba haka ba to za su cin kuna gare. A halin da ake ciki dangane da damuwa da satar ɗalibai gwamnatocin yankunan da wannan al'amari ya fi yin kamari sun ɗauki matakai na rufe makarantunsu na kwana sannan sun fara yin tunanin mai da makarantun ma na je ka dawo kowane ɗalibi ko ɗaliba su je makaranta na kusa da gidansu a saboda damuwar da ta yi gwamnatin jihar zamfara ta fara yin huɗuba kan mahimmancin ilimin 'ya'ya mata don gudun iyaye kada wannan ya sa su fara janye 'ya'yansu daga karatu su hana musu ci gaba daga karatunsu wannan ne ma ya sanya uwar gidan gwamnan jihar ta yi ta jaddada mahimmancin ilimin ya mace sa'ad take yin bankwana da waɗannan ɗalibai sa'ilin da za a maida su ga iyayensu kuna je kaka dawo daga gida muna zuwa kun ji ko kuma ku ci gaba da kawo mana karshen matsaloli a jihar mu gaba daya ta Najeriya gaba daya kun ji ko hakan ya sanya na tambaye ta shin me ke sakonta ga iyaye ina so in yi kira ga iyayen wannan yaran da wannan jaraba ta sauka a kansu da su yi a ɗauki abin nan ba komai ba ne kaddara ne kuma yana iya faɗowa kan kowa kada su yi discouraging ɗin 'ya'yansu daga zuwa karatu su na boko a ci gaba da karatu for the meantime an kukula duk wani boarding school so muna advising yaran nan za a dawo da su day schools na kusa da gidajensu inda za su dinga je ka dawo. Tun da farko a jawabinsa, kwamishinan ilimi saƙon gwamna ya isar ga jama'a. malumfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Agayi da sani sha'ibin malumfashi. Yanzu kuma sai wasanni a takaice. gobe talata ne za a kaddamar da bude wata babbar cibiyar horar da kwallon kafa mai suna real madrid academy a birnin fatakul na jihar rivers da ke kudancin najeriya gwamnan jihar ta rivers nelson wike ne ya kafa cibiyar bayan da ya sami damar kafa gidauniyar kungiyar Real Madrid a shekara ta da goma sha tara tare da makasudin bunƙasa sha'anin ƙwallon kafa a matsayin sana'a abin dogaro ga 'yan jihar. An kuma kafa cibiyar ne tare da haɗin gwiwar kungiyar ta Real Madrid da ke kasar Spain da zimmar horar da matasan 'yan wasan ƙwallon kafa tare kuma da basu ilimin zamani. An tsara za a ɗauki 'yan asalin jihar kyauta a makarantar waɗanda kuma za su kunshi kashi saba'in cikin ɗari na ɗalibai a yayin da sauran 'yan najeriya daga wasu jihohi za su sami kashi talatin cikin ɗari dan kasuwa ɗan ƙasar afirka ta kudu patrice motsefe na kan hanyarsa ta kasancewa sabon shugaban hukumar kwallon kafar nahiyar afirka wato caf bayan da shugaban hukumar mai ci yanzu ahmad ahmad ya sha ƙasa a karar da ya ɗaukaka a gaban kotun musamman ta sha'anin wasanni a yau litinin ne kotun ta yanke hukuncin inda ta karbi wani sashe na karar da ahmad ya daukaka amma kuma ta yi watsi da sauran inda ta rage masa tsananin hukuncin da aka yanke masa a baya a can farko dai kwamitin kula da da'a da bin doka na hukumar kwallon duniya wato fifa ya yanke wa ahmad hukuncin dakatarwa na tsawon shekaru biyar a shekarar da ta gabata to amma bayan sake zaman shari'ar kotun ta musamman ta same shi da laifin rashin ajiye bayanan yadda aka tafiyar da kudaden hukumar da karbar biyan kudade a hannu da kuma ba da kyautukan da suka saba wa dokokin hukumar akan haka ta rage hukuncin zuwa dakatarwa ta tsawon shekara biyu da kuma rage yawan tarar da aka dora masa ta farko ta dala amurka dubu ɗari biyu inda a yanzu zai biya dala dubu hamsin hukuncin kotun na yau dai ya kawo cikas ga kudurin ahmad na sake tsayawa takarar ta zarce domin ko ba zai iya shiga a zaben hukumar da aka shata gudanarwa a ranar 12 ga watan nan na maris ba hakan ya share fage ga mutsefe na kasancewa dan kasar afirka ta kudu na farko da zai shugabanci hukumar bayan da dukkan sauran 'yan takarar mukamin uku suka janye daga takarar a karshen makon da ya gabata mataimakin babban ministan scotland john sweeney ya yi allah wadai da abin da ya kira rashin shugabanci a kungiyar kwallon kafar rangers bayan da magoya bayanta suka tattaru domin gudanar da shagalin bikin murnar lashe gasar premier ta kasar a glasgow domin dubatar magoya bayan kungiyar sun haɗu suka cika filin wasa na ibrox da dandalin george a jiya lahadi inda suka yi bikin murnar lashe gasar premier ta kasar ta bana da kungiyar ta yi tare da sabawa dokokin yaki da cutar covid-19 Suini ya ce taron wani babban abin kunya ne da ke kokarin kawo koma baya ga ci gaban da aka samu na yaƙi da annobar duk da cewa an tunatar da kungiyar akan ya kamata magoya bayan ta su yi biyayya ga dokokin da gwamnatin Scotland din ta gindaya. 'Yan sandan Scotland din sun ce sun tsare mutane 28 daga cikin masu bikin bisa tuhumar aikata laifuka daban-daban da suka hada da cin zarafin jami'an tsaro neman ta da fitina da kuma karya dokokin yaƙi da annobar covid-19 murtala faruk sanyin na muryar amurka a abuja Najeriya. a gaida na sanyin na da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. tusar filo a takaice akalla masu zanga-zanga biyu sun mutu a myanmar a yau litinin a wata zanga-zangar kin jinin juyin mulki inda sojojin kasar suka kifar da gwamnatin farar hula a watan da ya gabata mace-mace na bayan nan sun faru ne a garin michikina a headquarter jihar kacin da ke arewacin kasar hotuna da wakilan sashen bama na muryar amurka suka dauka sun nuna mutane da lamari ya rutsa da su da harbin bindiga kwace cikin jini akan titi ma'aikatan gaggawa suna kula da wasunsu. su wani hoton ya kuma nuna ana taimaka ma wata mace da ta samu mummunan rauni a hannu ta tsaya da kafafunta a yau litinin fadar shugaban siriya ta sanar cewa sakamakon gwaji ya tabbatar da shugaba bashar al-assad da uwar gidansa asma sun kamu da covid-19 bayan da suka ɗan ji alamomin cutar a jikinsu a cewar fadar shugaban ƙasa a yau litinin bayan sun yi wasu alamomi masu kama da cutar covid-19 shugaba bashar al-assad da uwar gidansa asma sun gudanar da gwajin pcr kana sakamakon gwajin ya tabbatar da suna dauke da kwayar cutar in ji wata sanarwar fadar shugaban kasa yanzu haka suna cikin koshin lafiya kuma yanayin jikin na nan yadda yake in ji sanarwar a ƙarshe a yau litinin birtaniya ta buɗe dukkan makarantunta bude makarantar na zuwa ne yayin da kasar ke ganin mace-mace sanadiyar coronavirus mafi sauki tun cikin watan oktoba kungiyar tarayyar turai ta yi kashedi da mambobinta kar su sayi rigakafin covid-19 daga kasar rasha tun da yake kungiyar ta eu ta kammala nazari akan kamfanin harada magani na sputnik ba duk da wannan kashedin kasashe da dama sun yi yunkurin sayen rigakafin cibiyar sa ido akan coronavirus ta jami'ar john hopkins ta faɗa da safiyar yau litinin cewa akwai kimanin mutum miliyan 117 da suka kamu da cutar coronavirus to masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau kuma sai gobe idan allah ya kai mu za ku ji su abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba ya kuma makeri da ita na gabatar da shirin da kuma julie levis gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau sarfili hashin gumen ne ke cewa kuta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc